إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام تعليق تعليق وتعليق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن التعليم daga cikin girmama ainihin ilimi an ya da kitabar kitabatul kitab daga cikin girma ilimi mutum ya kyautata rubutun littafi wala yukarmita wala kada wala yakabu kada ya ringa cushe ya yi rubutu ɗan ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana an gani ƙananan rubutu wanda ido ba zai iya gani da kyau ba kada ya ringa yi wa yasrukul hashiya kuma ya ringa barin hashiya inda eh saboda lura, ya ringa barin hashiya saboda an yi wani kuskure ya samu a dan gyara a gefe an gane ku na'am wa ra'a abu hanifa rahimahullahu ta'ala kitab abu hanifa Allah ya masa ma ya ga katiban wani mai rubutu ya karmi yana tushe yan kanana kanana rubutu kanana wanda sai kai daga sai zaka iya gani a rubutun shi ya ce ka daina yin tushe na'am la tukarmi kantak ka daina yin cushe ga rubutunka in ishta can da mu idan ka rayu za ka yi nadama saboda in ka rayu nan gaba shekaru ya zo maka za ka idan ka ba zai iya ganin karatun ba kai ka rubuta kayanka da kanka amma ka gana abin da ka rubuta gani Wai Mita mitta kuma idan ka mutu za a zage ka ce ga malam da ya yi rubutu kila ilimi ya zuba amma kuma ba mu iya karantawa ya gane me yake nufi za a zage ka nam yani idza shakh idza shikta idza shikta wa da'i wa da'ufa basaru ai idan ka tsufa ka yayi rauni nadimta ala zalim zaka yi nadama akan haka an gane ku ukiya ishe al-imam majlisin al an karbo daga kan sheikh al-imam majlisin al-sarqatu sirkisi ne a cikin sarki yawwa ukiya annahu qala lalle ya ce na'am ma qarin eh, ma na tumal ma qar na damna. eh wato matukar matukar mun yi cushe illa na dimna face mun yi na dama. wa man takhabna illa na dimna shi ma wato ba za mu irin kwasa nan ba rubutu mu yi kwasa rubutu sai mun yi na dama. ka yi rubutu kwaso kwaso kwaso kana ta rubutu haka nan nan gaba in ka zo sai ka rasa wani ka rubuta a gane wani ku wa malam nuqabil nadimna idan ba ma muqabala ba ma comparing an gane ku bari ga comparing din rubutun da muka yi da da original din in ba ma yin wannan comparing and contrast za mu yi nadama sakon muka yi rubutu sai mu dinga duba na asali da namu daidai ne in ba haka ba sai mun yi nadama wayan baji an kula yakuna taqdi alkitab murabba ya kamata ya zama in za a yanka littafi a yanka shi murabba'i irin irin da yanda muka shi nan kamar da muka tafi nan an dubu da sunan kaga ana yanka su ne four corner na'am saka in za a yanka littafi a yanka yanka shi ya kamata ya zama four corner fa innahu taqdiya abi hanifa rahimahullah fa innahu taqdiya abi hanifa lalle wannan shine irin yankawa na abu hanifa Allah ya masa rahama baya yin shi round wa aisaru a littafi round a'a aisaru ala raf wa huwa aisaru ala raf shi yafi sauki wajen tagawa in za a dauka wal kuma shi yafi sauki wajen ajiyewa shi yafi sauki wajen nazari in za ka yi nazari ka yi nazarin littafi mai kokona yafi wa bayi Allah ya kuna fi ita shay'in min al-humra ya kamata kada ya zama to akwai wani abu na ja a cikin rubutu a cikin rubutu kada mutum ya amfani da ja ja ja inna min sani'il falasafa domin rubutu da jan tawada yana daga cikin wato sana'a na filosofa na sani a salaf ba wai aikin salaf ba su salaf ba suka aiki da ainihin jan alƙalami ba wa min mashayikhina karibu isti'mal al-murakkab al-ahmar wa min mashayikhina man karibu daga cikin shehunan mu akwai wanda suka kyamaci aiwatar da ainihin al-murakkab al-ahmar na kuma bayan akwai man wa mashayikhina ma wani mashayiki na man yawwa shi ne wani duk kurakure ne wani mashayiki na man karihu istihmalan murakkabar ahmar wato wanda ta ko'ina gaba ɗaya ja ne kawai a ce ja ne ta ko'ina littafin a yi rubutu daga farkon har ƙarshe ja a gano wani kuskure ne yawwa wa min ta'zimul ilm ta'zimul shuraka daga cikin girma ilimi akwai girma abokan karatu abokan da ake karatu da su su ma ya zama to ana girma su shi ma wannan yana daga cikin girma ilimi an ga za ka cewa galiban wasu a majalis babu wani mai daraja a wajen su sai malamin su kawai sauran ɗalibai da ake karatu tare ba a mutunta juna wannan kuskure ne idan ainihin ana karatu wato kai da kake karatu ka mutunta malamin sannan kuma ka mutunta abokan karatu musamman wanda yake gaba a gare ka a wajen karatu an gane ku to irin wannan yana baiwa karatun kima na'am na'am wa man ya ta'allamu kuma mutum ya ringa mutunta wanda yake neman eh? wa man ya ta'allamu ta'azimu shuraka fi talab ilmi ilm wa daras wa daras mutum ya ringa ma abokan tarayya a wajen neman ilimi da darasi kuma ya ringa girma man ya ta'allamu min wanda yake neman ilimi daga gare shi wata malluku mazmumu illa fi talab ilmi fadanci abin zargi ne sai a cikin neman ilimi a gane fadanci ba a san shi wajen neman ilimi shi kana fadanci ga mai kudi ya san kudin shi kake so in kana ci ga malami ilimi kace so dama abin da yake kowa ya san dama wajen malami ka zo neman ilimi ne misali an gane wannan ku za ga su za ga su wannan su mugira bil shuba manzo Allah zai alwala zai diwo mai ruwan alwala zai rike masa ainihin buta salka da da irin wannan abuwa duka to irin wannan a cikin neman ilimi ana san shi fa hu yanbaghi lil alim al ilm to ya kamata ga dalibin ilimi an yastami al ilma wal hikma bit ta'zim ya saurari ilimi da hikima da girmamawa wal hurma da mutuntawa na wa sami al mas'ala al wahida ko da ya ji mas'ala guda daya aw al kalima wahida ko ya ji hikima guda daya alfa marra su dubu ko da kalma ne su daya wato ya sauke littafi sai ya ji ana ma wasu in ya ji ana ma wasu ya ringa sauraro ko da zai ji an maimaita su dubu insha Allah kullun yana sauraro kullun yana sauraro za ga yayi kyakkyawan fahimta ga karatun za ga da yawa daga cikin ɗalibai za ga idan mutum ya soke littafi ba ya son ya rinka sauraron karatun wasu shi ɗalibi cikakke idan ya soke nashi kullum in za a yi na wasu irin nashi zai tsaya sa kunne to sa kunnen nan za ka ƙara ƙaruwa da fassara da bayani ma a gani za ga malaman zaure da haka suke ɗalibai sai mutum ya zo da littattafai yin haka in za karanta ina kake sai duba duk littafan mutane za ka yana biyu na dubawa duk karatukan da ake yana biyu na dubawa to da wannan sai ga mutum ya samu fa'ida wani lokaci ko baka yi nazari ba kana ta nazari da ɗalibai hmm. karatun wani ka duba an sauke a gabanka karatun wani ka duba shafi kaza wannan yana iziya shafi shafi hudu wannan shafi takwas wannan shafi goma wannan wajen ƙarshe kullum kana ta bi bayan kai kuma ka sauke wani lokaci kai ma baka kai littafin ba amma kana ta bibiya sai ga kai ma ka fa'idanci kafin karatun ka yanzu da zarar an zo za a ma sai maka sauki kila eh. mallam ya kunta azimuhu ba da alfi marratin an ce duk wanda bai zamanto girmamawa shiga ga ilimi bayan sauraro su dubu da ta'azimi fi awwal marra in bai zamanto kamar girmamawa shi a farko ba farkon lokaci ba walaysa bi ahli ilmi ahli lil ilm to ba dalibin ilimi bane ya kamata wai a yadda ka saurare lokacin da ka saurare shi da farko ka san ka saurare shi da kana so ka iya to ya kamata a ce ko ka saurare shi so dubu irin sauraren da kai wa na farko ya kamata ya kasance duk wanda ya kasance sauraren shi na dubu bai zama daidai da sauraren shi na farko ba ɗalibin ilimi ne shi eh? yaya to suwaye ɗalibin ilimin zai ce to ai ni na riga iya wannan karatu na riga na iya wannan to kaga ashe su abin da suke nufi ko da ka iya kai ta sauraro duk da za a yi ka bashi muhimmanci ko da ka saurara sau dubu kada ka ɗauka ka iya in za a yi ka ƙara sauraron shi kamar sauraro na farko wannan shi nuna kai ɗalibin ilimi ne na'am wa yambaji li ɗalibul ilm Allah ya tara nau'a Allah ya tara ilmin bi nafsi wato ya kamata ga ɗalibin ilimi kada ya zaɓi nau'in ilimi da kanshi Wani yuqawwil amrahu ila al-ustad a ya mika al'amarin shi zuwa ga malam fa inna al-ustad qad hasala lahu tajarub domin lalle shi malami wato tajriba gogewa ya faru ga malam a cikin wannan fakana a'rafa bima yanbaghi li kulli ahad ya kasance malam shi ya fi sanin abin da ya kamata ga kowane ɗalibi malam zai fi sanin wannan ɗalibi ya karanci ilimin hadisi wannan ɗalibi ya zama to fakihi wannan ɗalibi ya zama to usuli wannan ɗalibi ya zama lugawi wa ma yaliku bi dabi'ati ko malami shi ya fi sanin abin da ya dace da ɗabi'a kowane ɗalibi a gare ku kana sheikh al-imam al-ajal da da ya gare sun yi amfani da jan alkalami ko jan bayar wannan wasu ba sa rubutun shi amma suna makin da shi wurin sa hannu ko wurin sa sama ita ba makin saboda a bambanta alama ne na abin ya wani ba matsala bane wai zan muran ka fito ko ina kawai ja الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثاني bincike na biyu al'aqdawu sha'i'a fi biya da suka yadu a dangane da ruwa wal wudu da alwala wal da wanka al-israf bi istimal al-ma na farko barna wuce gona da iri wajen aiwatar da ruwa kaga ana taɓa na ruwa من الأخطاء الشائعة التي تقع لكثير daga cikin kurakuran da suka yadu wanda suke aukuwa ga da yawa daga cikin musulmai rafun fi istimalil ma ne yin barnan su wajen aiwatar da ruwa saboda nufin alwala ko nufin yin wanka suna masu sabawa ga wannan suna saba wa shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haisu kana yakfihi aqallu qadar min alma ta inda shi manzon Allah karancin wato mafi mafi wato mafi karancin gwargwado na ruwa yana isansa mafi karancin gwargwado na ruwa yana isansa domin yin alwalansa da wankansa hakika an ruwaito gare shi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kana ya gasul bisa annabi yana wanka da sa'i guda har zuwa mudu biyar kuma yana yin alwala da mudu mudu nabi da wannan mudu nabi manzo Allah yake alwala قد وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم الاستراق في الماء حقيقة مسوين الله وتو خليل بدأين الله منزل الله صلى الله عليه وسلم يا سبنت برنا أوجه أي وتدروا ولو لقبض الطهارة كودا da manufa na tsarki ne ya siffanta shi da ta'addanci in dai mutum zai ringa barna wajen aiwatar da ruwa to lalle wannan ta'addanci yake yi وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم wannan cikin maganar manzo sallallahu alaihi wasallam sai fi hadhihi al-umma lalle zai kasance a cikin wannan al'umma da riwayatin fi akhir zaman wato za a samu a ƙarshen zamani ya ya'taduna fi sahara fiduhu mutane da suke ta'addanci suke wuce gona da iri a wajen tsarki da kuma wajen addu'a a gane a ƙarshen zamani za a samu mutanen da suke ta'addanci wajen tsarki shine mutane mutum ya yi amfani da bokiti wajen guda uku wajen wankan janaba ko mutum ya zo ya bude ainihin famfo in shawa ne ya bude kawai ya yi zaman shi ya yi wajen minti talatin ruwa na zuba a jikin shi ba ga wannan barnar ruwa ne ko ba ka ba to irin wannan sannan kuma ta'addanci wajen addu'a shine mutum ya wuce gona da iri wajen addu'a mutum ya roƙi abin da bai dace ba ya Allah ina so kamar yadda za ga wani sufi ke cewa ya Allah ina so in zama kai kaga tunda an ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roke ni amsa muku sai ka ce kana so ka zama mala'ika kuma ya Allah kai ka ce in an roke ka zaka amsa ya Allah ina so in zama mala'ika ko ina so in zama annabi to kaga wannan ka wuce gona da iri ka roki abinda ka san ba za ka samu ba Don dama Allah ya gaya maka annabin karshe ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kuma ka ce kana so ka zama annabi kuma ka san dama dan adam baya zama mala'ika sai ka zo ka roka na ba san gane ko mutum ko da ma abu ne wanda zai yi a wajen Allah amma ka san bai dace ba ka ce ya Allah kamar yadda ni jariri roƙon Allah ya mai da kai jariri shi ma ta'addanci ne a cikin addu'a an gane wannan ku yawa wa kad zakara a'immatul mazhab hakika malaman mazhaba sun ambata cewa anna taqlilal ma'a fil wudu wal ghusl mustahab cewa lallai karanta ruwa a wajen alwala da wanka mustahabi ne sarraha bi zalika ghayr wahid wato malamai ba ɗaya ba babi ba sun bayyana da wannan kamar alƙadi iyad almaliki wal qarafi da imamul qarafi qala Ya ce shi شيء ya ce, wato Fadila na hudu. نهدو الاقتصاد والرفق في الماء wato tsakaitawa tsakaitawa tsaka tsaki tsakaitawa da kuma sassautawa wajen aiwatar da ruwa tare da kuma cika alwala ko ina ka tabbatar ya samu ruwa amma kuma kada ka yi bannan ruwan ko ina ya samu ruwa amma kada ka yi bannan ruwa din kuma Al'isbahu a at Ma'anin ma'anar shi ne gamewa ko ina ya samu ruwa an imamu na malik yayi inkari a cikin littafin mudawwana qawlu man haddi haddu zo an yaqta wato maganan wanda ya ce haddi na alwala an yaqtira shine wai ruwan ya ringa diga aw yasil alma ala min al'ada ko wai ruwa ya ringa tsiyaya daga gabobi an gane wai ne haddi ne ta'arifin ainihin shi ne tarifin alwala shi ne iyakacin sa ruwan ya ringa diga ko ya ringa tsiyaya daga gaɓoɓi wannan shi ne daidai in dai ruwan baya zuba ƙasa su baka yi alwala ba wai in za a yi alwala kana alwala a ga ruwan na ta zubowa wannan shi ya nuna cewa ka yi daidai a wajen alwala to shi ne ke cewa wannan magana ba gaskiya ba ne na mu'ala malik malik ya ce ba aiko abbas bin abdullah na ga abbas dan abdullahi salihan ya kasance mutumin kirki daga cikin ma'abota fikihu da falala yana daukan ƙwarya sai ya sanya a cikin sa gurgurdan sulusin mudu ya yi sai alwala da shi na'am wa fi minhu sai ya rage wani abu ya yi alwala da gurgurdan sulusin mudu ba sulusin mudu na ya yi alwala da shi kuma ya rage mu zai yi yanzu mujinabi yanayin jikinmu dan ana so a nuna mana ne cewa ba lallai sai ruwa na zuba ba akwai masu ganin wani zaka yi alwala dole sai kana alwala ana ganin ruwa a ƙasa ba lallai ba ne inda ka yi ka zuba inda ka sa ruwan kuma ka zuba ba lumma ka dan ruwa ka dan kai haka kai haka ka ka zuba ruwa shikenan kenan wankewa ne ko shafewa ko jiwa ne an ruwa ya gama ko ina ka wanke mana kai ba sai ba sai ruwa ya zuba kasa ake cewa wankewa ba idan da wani suke tunanin ba wanke yawa ko ina ba ruwa eh, ba kamar yadda suke tunanin a wanke da ba na fi ta wanke da shi kuma daban na da cewa shi kenan ba sai ko ina ya samu ba shi sha ba eh mutum ya tsaga mutum shafa ba sai ka yi ta bi kana ta wani eh, amma wankewa ko ina sai ya samu ruwa a labin rushd ibn rushd ya ce nama a jama wata sano wato shi wannan wato ya ba malik sha'awa ko malik ya ga kyawun wannan na sunna fil ne wal wudu domin abin da yake sunna wajen wankan janaba da kuma alwala al-ihsan ma qillatil ma shine kyautata wankan ko kyautatawa tare da karancin ruwa kuma a kyau da zai yi amma kuma ya zama cewa karancin ruwa ibn abi zaid ya faɗa a cikin littafin sa risala wa qillatul ma ma ihkamil ghusl sunna karanta ruwa tare da kyautata wanka sunna ne sannan barna na ruwa wuce gona da iri dai kuma bid'a ne babu kyau وقال القاضي إياد Walaikun salam. Eh, in aiwatar da shi da bai dace ba ne ma da mata suke oho turai matsala ai mazajen da suka lalace shi namiji ba ya kishi matar shi sai ya sako matar shi da asusu ba ko karfe hudu ya sako ta tashi ɗiban ruwa ta san ba zai ɗigo ba a shi ya ba abin da ya shafe shi in dai ba bai dibo ba ta dibo ba ya rage nasa shi ba ruwan shi an gane eh shi an samu ruwan kashi kenan gaskiya abin da yana buƙatar a kara jawo hankalin mutane saboda cikin society din haka abin yake tafiya eh dan an motsa da tunatarwa wato ai eh, gyaran shi ne a yi nasiha ga mutane maza ne bai kamata su ta neman ruwa ba mata ba ne za su zo suna ta gogoriyo da maza suna suna goga jiki tare da maza wai ana diba ruwa Thank babu ko da ruwan da ke gidan shi ba ta san mutu wancan ta faɗa ba amma ita ma wallahi gaskiya kan al'amarin yayi abun nan na'am babu kawai salam wannan ruwa mai eh eh mana alwala a famfo kusan zai zan barna ne galiba sai dai idan mutum ya ɗiba zai ya kashi ya ɗiba na wanke hannu ya kashi ya zo wanke fuska shi ma ya ɗiba ya kashi haka zai rinka yi amma ya saki famfon na zuba kansa barna ne mana na'am namu na'am babu fadailus sala babu mustahabban sallah amma fadailus sala sirrul ma'mumi ma sirrul mali mali amma mustahabban sallah asirtawan mamu tare da liman asirtawan mamu tare da liman me ake nufi a nan wajen idan mamu yana bin liman sallah a wurin da ake bayyanawa to mamu ya shiru a gani asirtawan mamu tare da liman inda liman na karatu mamu ya shiru an gane wani ko ko kuma duk inda ake asirtawa fasara na biyu duk inda ake asirtawa liman ke azurtawa shi ma mamu ya bi shi kar ya zama to liman na azurtawa mamu kuma bayyana wa. an gane wani ku wata tuwilin fara'adu su subihi wa da tsawaita karatu a cikin sallar asuba da Azahar. wannan sallar asuba da Azahar? azhar hadisi ya yi ishara ya bare da gaske ne to me yasa yanzu mafi yawan mutane shaf shaf shaf sallah saboda shi ne abin da mutane ke so mafi yawan mutane sun kusan ba sa son liman mai tsawaitawa yanzu muna cikin zamani ne na kasala da kuma son jiki da yawa idan liman zai matsa da jan dogayen surori to za a guji masallacin shi ya tambaye ne dalili na gano dalili ba ya ce ya ba mun ba cewa me yasa abin ke faruwa ne ce dalili saboda mutane na son jiki kuma shi liman baya son ya ɓata wa mamurai saboda ka yana yin abin da mamu suke so ne su mamu ba sa son tsawaitawa nan ba ya ce mu ya dace ko bai dace ba ya ce me yasa ni wani faɗi dalili an gane kaga kuma na ai ta tahajjud ai ana so ne a yi sallah da kyau sosai so dai ne ba shekara ya kamata a ce a yi sallah da kyau an gane ko da ba tsawaita sosai ba a zaman to an dai tsawaita daidai tsaka tsaki misali kada a zo a yi shi a zaman to ana ta gudu gudu kamar ana koran kamar su ana koran su misali kuskure kanan da ki kaga wannan sharadi na sauka wanda zai janyo har karatun ma ana yin shi da gudu gudu zai zama to illa kenan misali an gani shi dai karatun asuba ana so a tsawaita haka nan karatun azahar shi ma ana so a tsawaita an gani to kaga karin mu kada liman ya zama to kullun ya tabiye wa su mamu kullun kawai ya karanta kullu wallahu ya karanta alamtar kaifa a cikin sallar asuba an gani ku shi cikan yake ma dakewa ku mutane dai a saba musu a nuna musu dai sallan asuba ana suwa tsawaita sallan azhar shi ma ana suwa tsawaita kenan idan misali mutum liman ne ya san wannan karatun kurin kare biyu mutane ko da za gudu idan ci gaba da karatun da mutane ya saka tsaki ya ci cizawa ya hura kada ya zama ya ce ko da za a gudu an gane daidai gwargwado ne kada ya yi abin da zai kori mutane kada kuma ya zama ya biye wa mutanen gaba daya ya tsaya tsakiya an gane wannan shi ne wa alaikum salam Thank you. su mutane ba sa san tsawai da tsayuwa ne amma kuma tun da dai shari'a ta zo wani lokaci kaga wani lokaci zai ka tsawai da tsayuwan a sallar asuba ka ringa yi wani lokaci ko zai ka dawo ka sai wani lokaci ka zo ka takaita musamman in ma zai yi wato karatun ya zama to tsaka tsaki misali za a ce a cikin asuba mutum ya karanta wannan a baza wata walla ko ya karanta wal mursalati urfa daidai da lalacewa mutanen wannan zamanin ai yayi ko daidai da lalacewa kaɗan ne wasu ke karanta a karanta wal mursalat irin su abasa irin su be irin su amma wanda kaga wannan ba tsawaitawa bane amma dai a irin lalacewa mu ne bai dace a ce an yi ƙasa da haka ba a cikin sallar asuba gaskiya na'am a tafsirul qira'ati fil asr wal maghrib da gajarta karatu a cikin sallar la'asar da magariba sallar la'asar da magariba ana so karatu ya zama gajeri sunan asali ga sallowai na sallolin gajarta wai can ma asali eh, asalin asalin wayannan salloli da la'asar da magariba ana so a gajarta ne kamar asuba da azhar ana so a tsawaita na'am wata wasu da fil isha'i da kuma yin tsaka tsaki a cikin sallar isha'i shi sallar isha'i wato a sha sura ba dogo ba gajere ba والتسبيح في الركوع دين تسبيح a cikin ruku shine subhana rabbiyal azim an gane ko kuma subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh والدعاء في السجود da ban taba ganin su malikiya sun kawo wannan zikirin subuhun qudusun ba ba san ko yana cikin kamus na malikiya ba subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war ruh ban taba ganin wani littafin fiqh ya kawo shi daga cikin tasbihi a cikin ruku ba na eh, shi shi ne manazin subhanar rabbil azim na'am eh wannan a cikin a a cikin na nan ba muna magana ba maza ba malikiya ko kuma ta muna karanta wata makaranta ne na ce a wannan makarantar ban taɓa ganin subuhun kudusu a rubuce a littafin su shine nake nufi shi ma tsarin kalbashi amus ba zan ce babu ba shi ilimi baka cewa babu in ka ce babu sai ka ji kunya kana faɗa kila wani karamin yaro ba zai ci akar maka lana yi nazari ga shi <laughs> in kana so ka more wa ilimi ka ce a sani na ka gama amma duk ka sani ka ce gaba ɗaya duk wanda yake duk wanda yake kaza ƙarya yake yi wala sai wani ya kunya taka sai malam wani ya ce ƙarya ne duk wani karanta tun shekara 20 da su na'am والدعاء في da yin addu'a a cikin sujada wal qunut gani nan bai kawo su subhana rabbiyal a'la ba kuma ko wanda shi ma su subhana rabbiyal a'la shi ma yana daga cikin mustahabbai bai kawo shi ba a nan wajen sai kawo addu'a a cikin sujada an gane ku na'am wal qunut sannan al qunut shi ma mustahabbi ne inda malik wato mustahabbi ne a wajen malik da kuma imamu shafi'i khilafan li ahmad shi a wajen ahmad al-qunuti a cikin sallar asuba bid'a ne shi a wajen malik da shafi'i al-qunuti mustahabbi ne a cikin sallar asuba sai dai mazhabin malikiya ana qunuti ne kafin ruku amma in an manta za a dago za a iya yi bayan ruku shi kuma mazhaban shafi'iya ana yi ne bayan ruku in an dago daga ruku kafin a tafi sujada an gano wannan ku to wannan shine kaga lokaci lokaci a hankali a hankali ana ta karantarwa yanzu yana da wuya kaga masallacin da ake kunuti ba na ba su su ba ma sai irin tsofaffin nan wanda sosai za ga wani shi shi tamanin a duniya irin su din nan to su ne za ga har yanzu sun cije ba sai sun yi misali eh wallahi amma da kusan masallatan Kaduna kaf in an yi sallar na aka zo raka'a biyu aka kai raka'a biyun nan bayan lima ya gama karatun sura zai shuru ya karanta alkunuti amma yanzu shuru kake duk masallatai gaba daya abin ya zama tsari. ashe inda za a ci gaba da karantawa a yi hakuri da mutane za a gyara abubuwa da yawa eh to mutane sai su ce da zafi zafi da bala'i dole sai su cusa mutane abu akwai abubuwa fa da yawa wanda an gyara kuma mutanen da suke fada da da hadisi da sauransu ba su ma san cewa ma sun gyara ba eh kun samu an gyara to za a ci gaba da karantarwa to yanzu na lura ma a masallatai sai ga hamma wanda bai san addini ba sai ga ya zama istiraha ya yi ya yi ajinu kaga mutum kawai shi bai ma san alƙawari ga ya riga ya zama jikin shi na eh a da ba to wallahi inda za a ci gaba da karantarwa yau da gobe yau da gobe ya wuce wasa za ga an gyara abubuwa da yawa wanda ba a san an gyara su ba an gane ku a gwane da gaske a yanzu misali kamar mutanen wannan yan zafi zafin da suke cewa su dole ne a saki hannu ai da suna da suna fitar da mutane da an za ka yi sallah ka ka ka fita ka sa ka jazu ku ka fita daga wasu daga cewa abin ya fi karfin su dole su haƙura saboda wani bako ne fa bako ne fa wani ya zo ga yadda ya saba sallah ka ce wai dole ne in zai yi kaza wani ka gaya mai haka zai ce wallahi in ka ce zaka takura mu zai daure ka wallahi wani soja ne wani soja ne saboda akwai wani shugaba na Lagos ya bayyana da abu ya ce aka mai tambaya ya ce gaskiya abin da ya ce sai ka sa abu na son rai dama kabarin ya fi nasuwa kuma ya fi dacewa da suna. amma saboda san rai ne sai ga wani ya saka ma hannu <laughs> na muje wajulus bi bi aliyatikal yusra da zama da gefen ka na hagu mutum ya zauna da gefen shi na hagu shi ma wannan mustahabi ne su a malikiya raka'a biyun farko da raka'a biyun karshe sai haka ake yi an gane wannan su gaba ɗaya raka'a biyun farko da raka'a biyun karshe duk ana zama ne da gefe an gane a'a ba ka ba yauwa ai faɗin kalmar ne shi yasa ban shi za ka iya ba gane ba shi ne shi an gane zama da da wajen bangaren mazaunin mutum shi ne tawarruk shi kuma zama na ƙarshe shi ne mai a zama na ƙarshe shi ne ake wa yauwa zama raka biyu farko ana zama ne yadda ba la zuwa ne ya zauna ɗazu eh. raka ce karshe shi ne iftirash shi wannan shi ne tawarruk na karshe an gane ku eh amma su malikiya gaba ki ɗaya duk abin da suke yi su gaba dai wannan tawarruk suke duka shi kuma Imam ahmad yana da mangaru guda biyu akwai inda shi ya zabi iftirash duk raka abin? raka abin farko da na ƙarshe akwai inda ya faɗi wannan magana cewa raka biyu farko iftirash raka abin ƙarshe tawarruk wannan kuma shi ne sahihi idan ka lura da sallonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa wadu yadihi ala fakhdi da ɗora hannayensa a kan cinyoyinsa ɗora hannaye a kan cinyoyi shi wani musu musahabi ne man la ya'rifu fara'id as-salah duk wanda bai san farillan sallah ba da sunnonin sallah fara'id al-wudu da farillan alwala da sunnonin alwala sallah sabatacciya ce mustahaban sallah sun kare na bismillah na wanda bai san eh, shi ma wannan matsala akwai na malamai mutumin da bai san farillan sallah da sunnonin sallah da musabai da kaza da kaza ba akwai daga cikin malikiya masu cewa sallah ta ɓaci akwai daga cikin masu cewa a'a in akhadha wasfahu min alim ko an alim idan ya karbi siffa daga malami inda ya karbi inda malami ne ya karanta da shi yadda ake sallah ko da bai san komai ba kawai ya san za a yi kabarin harama za a yi niyya kabarin harama karatun fatiha kaza kaza ya san yadda ake amma bai san wannan farilla bane wannan sunna bane wannan musabi in ya karbi siffa daga malami sallah ta yi akwai masu wannan ra'ayi a gani akwai masu ganin kuma sallah ta ɓaci dole sai ya san farillai sunnoni don haka ne kuwa wanda sallah suka baci suna da yawa ko kusan za a ce mafi yawan wanda suke sallah masallaci ba su da sallah saboda mutane nawa ne za su iya ayyana mana wannan farillan sallah ne wannan sunnoni wannan musahabbai a gani yanzu idan an ɗauki misali mutum bai ɗauki siffan a wurin malami ba sannan kuma bai sani ba ya shi mala a ci sallan to bai sani ba dama to ya zai sallan kuma ya yi sallan kamar aitan nasa na'am nani wafaka ta khairi imami duk wanda ya buɗe ya buɗe ga wanda ba limaminsa ba Ka ga wani na sallah kana sallah kai a gefe sai ka ga wani yana sallah ya yi kuskure ko kuma yana sallah ya kakare yana so ya karanta والتين والزيتون sai ce wahaza sai ce watini wa zaitun la kada kala kada insan ko kuma watini wa zaitun sai ka ƙara sawa Watini wa zaitun watin wa zaitun sai ka ce masa wa dole sini ka kai masa ne ka masa gyara ka masa budi an gani wanda ya budi ga wanda ba limamin sa ba fadalar salatu to sallar ta baci wala yaftahu ala imami illa an yantazira al-fath shi ma limami mutum ba zai yi budi ga limamin sa ba sai idan shi limamin ya jira budin limamin ya saurari budi sai idan limami yana buƙatar budi din an gane mutum ba zai yi ma limamin sa budi ba sai ya buƙata wato kada mu zama to masu zafadiya dan liman ya dan yi karatu sai dan dakata kaɗan kafin ya numfasa wani ya yi gyara saboda akwai akwai hafizai da yawa a cikin masallacin kawai da liman irin liman yace wa tin wa zaitun wa turi sinin sai dan ila wani abu ya dan tsaya mai makogoro yana so ya dan gyara murya ya dan ya dan kautar da shi kawai da kada da insana fi asan da uyu sai ga masallacin duk gaba da kowa mahaddata kowa na so kokarin kawo gyara an gane wannan ba daidai bane shi ma kashi liman ba zai ji daɗi ba ba wai ya bukata bane ya dan dakata ne yana so ya dan gyaran murya ko wanda dalili ko kuma wani lokaci ma ko da ma misalin liman ya dan kakare din ne yana so ya dan yi tunani kaɗan sa'annan in ya gaza sannan ku gyara mai to kawai liman bai ma tsaya yayi tunani ba kafin ya bayi tunani a kun gyara to irin wannan ba a bukatan shi sai idan liman shi da kansa ya nuna gazawansa yana bukatar taimakon ku sannan ku yi a kwarai da gaske a yusidal ma'ana yauwa ko kuma idan ya lalata ma'ana idan ya lalata ma'ana waƙatala dawo da jalutu waƙatala dawo da jalutu wane ne ya zan yanzu kaga yanzu jalutu shi ne fa'il maimakon annabi dawo da alayhi salam ya zama shi ne fa'il sai jalut ya zama shi ne fa'il ka gani annabi dawo da shi ya kashe jaluta amma ana ka kira an ka lalata ma'anan ka ce jaluta ne kashe annabi dawo da wa'alai sa'a a wa'iyar billah ina wannan ba za a kira ba ana ji kun za a gyara yau ana ji in yayi haka din in an ga zai zarce ai sauri a gyara bai kamar jalar dukkan na inna ma yakhsha Allah min ibadihi Allah na jin tsoro ka ce inda ma yakhsha Allahu min ibadihi ulama'a kawai wa iyaz billah Allah yana jin tsoron malamai kaga wannan da gudu sai gyara ma dabban nan yayi yawa inda ma yakhsha Allah Allah yana jin tsoron wa al-ulama'a malaman da ake jin tsoro ne. sune makulin malaman ake tsoro mai tsoron kuma shine Allah Allah ke tsoro a girki ya yi. ko a ce Allah yana jin tsoron malamai ai wanda ya faɗi wannan yayi ridda inda gangan yi. ba za a jira shi ba sai ya gyara mai ka gane shi kenan ana so ɗalibin Qur'ani bayan haddan da ya ma ya san ma ya san nahawu eh ومن جعل فكره في امور الدنيا duk wanda tunanin shi ke ta yawo cikin al'amuran duniya tunanin shi na ta yawo yana sallah yana ta tunani kan harkokin duniya to ladan shi ya tauye amma sallar shi bata baci ba ladan da ya tauye amma sallar na nan man dafa almashi ya bayyana dai wanda ya tunkuɗe mai wucewa gaba gare shi a wuce da ala shirki jama'i eh, wani na wucewa gaba gare kaɗan tunkuɗe shi haka ko ya yi sujada ala shirki akan tsagun goshinsa kuma ya sujada kan nan mai ko ya sujada kan sai karkace ya akan tsagun goshinsa a wuce da ala ɗayyace ko ya sujada kan naɗi ɗaya ko naɗi biyu daga cikin rawaninsa shi a alai ba komai a gare shi ya yi naɗi ya ƙara naɗawa sai su jira kan naɗi ɗaya ko naɗi biyu na rawaninsa babu komai a kan shi sallah ta yi babu komai garin jayan amai da kuma magwas a cikin sallah dan amai ya rinjayi mutum ko magwas mutum na sallah ba matsala insha Allah. shi bai fasan yayi ba sai a gyara mai sai zai gyara. ya ma kuma mutane wakin na azaban na ya nuna shi ya nuna shi ba malamin qur'ani bane shi inda yana mu'amala da qur'ani ba zai haka mutum da ayoyin qur'ani ne yayi irin wayannan ayo irin wannan da abin da ya shafi qur'ani bai dace wa mutum ya riga kuskure a cikin shi ba tunda ka sauke qur'ani kuma kana karanta qur'ani kullum irin wannan da abin da ke da alaka addu'o'i da ke cikin alqur'ani ya kamata a ce ba mu kuskure a cikin tunda yau da gobe kana kana tilawa kaga irin su la haula wala qawata idan da haka ake cewa la haula wala qawata da ake cewa amma a hankali a hankali yanzu an gyara la haula wala quwwata illa billah an gane galiban galiban irin malaman da suka yi karatu irin na da su da suke yin wannan wakin nadin amma samari yanzu shi wakin nadin har kalkala ma sai an mai saboda sun riga sun goge sosai a karatu yanzu da abin da yake da alaƙa da Qur'ani yanzu an ga an wuce yanzu ɗalibai suna nan ɗaliban Qur'ani sosai eh ɗaliban da suke wa Qur'ani hidima suna nan da yawa saboda haka yana da wuya yanzu daga in dai samari ne limaman to gaskiya ana da karancin samun wayannan kurakuran sai dai limamai na da wanda suke iyayenmu wanda har yanzu suna suna raye to ana iya samun wannan matsala a ciki

wanda yake cikin sahu sahu a ya matsi haka da zai yi sai hakura Allah ya yafe shi la yukallifu Allahu nafsa illa wus'aha sai wannan a zuwa kawai kawa da aka ce yana karanta aya in ka karanta irin wannan a wannan zai gari ya waye yanzu zamani ya canza Shi ka ce za ka yi irin karatun da annabi ke yi da tsawaitawa a yanzu sai da kawai ka ga yanzu gari ya waye saboda lokaci ya canza eh alƙawar farko albanin zariya ban mantawa yake wannan maganar cewa akwai sallan da ya jagoranta ya ce zai yi irin sallan da manzo Allah yake yi ya ce wallahi sai ga alfijir ya fi fitowa a rana ne ku? yace sai rana ya kusan fitowa ce, tun da ya gane cewa ya yi kuskure ya yi ne a aikace ana ta karatu kawai sai ga gashi rana sannan a asuba ne gashi rana ya kusan fitowa kaga shi kenan wancan irin tsawon lokacin zamanin manzo Allah ba yanzu lokaci ya ƙara lokaci ya ƙara kafurewa yanzu lokacin bai da tsawo sosai dama annabi ya ce tashin kiyama in ya zo za a nade lokuta za da lokaci bai da tsawo sallar dare na annabi ba zai yi yanzu ba ana karatu a ce an karanta bakara an zo an karanta lissafi an dawo ali imrana an yi kaza an yi kaza an zai yi ba daga daya <laughs> akwai makaranta malami wani wallahi ya fara karatu bai gajiya ai ce mai karatu ne yanda jama'a yanda aka samu makaranta Qur'ani da haka ake ba ilimi muhimmanci da mun yi nisa ba Qur'ani an yi nisa kan Qur'ani da a Najeriya ne akwai wanda zai karanta ma da ya shi Qur'anin da tafsirin Qur'anin yana kan shi an gane kaga abin da ya rage yanzu a ce ya zai nemi ilimi to iya nan ya tsaya kuma a haka aka ba shi limanci ya zama shehi shi kenan kaga dole ya wahal da al'umma sai eh, sun mutu ya gama karatu ya gama ya gama har to sai ya shiga cikin ruwaya shi ma ya yi wajen shekara goma yana hidima ga ruwaya matsala tana cikin akadari kuma yadda yake jan baki ba za ka ce mai jahili ba na ce ka ce yadda yake karatu dalla dalla ka ce mai jahili kai ne dai jahilin ko jahilin ne a ce malam kai dai malam dai kana kana dai bukatar limanci kawai kana san limanci kawai ka faɗa malam a nema maka masallaci eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa